itatimmu salihat alhamdulillahi lazi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah alhamdulillahi adada khalqihi warda nafsihi wazna arshi wa midada kalimati wassalatu wassalam ala ashrafil khalq muhammad sallallahu alaihi wa wa alihi wa sahbihi bayan Allah mu tana magana akan ɗaya daga cikin rukunai guda shida na imani shine rukunin imani da ƙaddara abinda Allah ya ƙaddara mana abinda Allah ya tsara mana abinda Allah ya hukunta mana sawa'un hukunci ne na shari'a ko hukunci ne na kaunu mun gamsu mun yarda mun amince mun karɓa da zuciyarmu mun karɓa da bakinmu mun karɓa ayyukanmu mun yadda da Allah mun yi imani da Allah babu abinda Allah yake yi face akwai hikima a ciki babu abin da Allah yake yi face akwai ilimi a ciki babu abin da Allah yake yi face akwai tsari a ciki babu abin da Allah yake yi na shari'a da saukar da hukunce-hukunce face akwai adalci da tausayi a ciki mun yadda Allah ar-ra'ufu ne ar-rahimu ne ar-rahmanu ne at ne al ne al-latifu ne mai tausayawa bayi mai jin kan bayi mai bawa bayi mai yafewa bayi mai yi wa bayi afwa babu komai da Allah ya saukar na rahama na shari'a ko na dokoki face akwai rahama da adalci a ciki Ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wannan imani da kaddara abinda Allah ya kaddara ya hukunta ya zartar yana da matakai guda hudu babu wani abu da zai faru ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba ko kai ka jawo shi ko ba kai ka jawo shi ba ko kai ka tsara shi ko ba kai ka tsara ba ko ya zo maka yadda kake so ko bai zo maka yadda ke so ba ko da yawa ya zo maka ko kaɗan ya zo maka ko ya faranta maka ko ya bakanta maka wannan gabaki ɗaya hukunci ne na Allah haka wannan hukunci na Allah kashi biyu ne akwai hukuncin da Allah ta'ala ke yinsa a shar'ance ku tashi ku yi kaza in ba ku lada ku tashi ku bar kaza in ba ku lada in na ba ku ni'ima kuka yi godiya zan ƙara muku in ba ku lada idan na jarace ku kuka yi haƙuri zan ɗauke muku musifar kuma in ba ku lada in kuka yi zinibi, kuka yi laifi komai girmansa komai yawansa komai muninsa in kuka nemi tubana kuka nemi afuwata kuka nemi gafarata zan yafe muku waɗannan abubuwa guda biyar da Allah ya tsara mana ya ce mu yi amma ya san ba komai za mu yi ba ya ce mu bari ya san ba komai za mu bari ba ya ba mu ya san ba kowa yake yin godiya ba ko bai ba mu wasu lokutan ya san ba ko yake hakuri ba to sai buɗe mana kofa ta biyar ita ce kofar gafara idan an sa ka kai ka yi sakaci ba kai ba maza ka koma ga Allah ka ce ka tuba idan an hana ka baka hannu ba maza ka koma ga Allah ka ce ka tuba idan an maka ni'ima baka gode ba maza ka daga hannu ka ce Allah ka tuba idan an jarabce ka da masifa baka yi hakuri ba maza ka daga hannu ka ce Allah ka tuba idan ka kasa ka gajiya to Allah ta'ala ya bude maka kofar rahama ul ya ibadiyal lazina asrafu ala anfusihim ya ku bayina da kuka yi barna game da kansu la taqanatu min rahmatillah ka ku fidda tsammani zan muku afa ka ku fidda tsammani zan yafe muku ka ku fidda tsammani zan kankare muku zunubi wasu lokutan ma zunubin Allah yake juyawa ikoma lada saboda haka muna neman gafararsa da afuwarsa da rahamarsa da yafiyarsa da jin kansa da taimakonsa da agajinsa subhanahu wataala wannan rukuni yana da rukunai guda hudu mu san cewa duk abin da ke faruwa a duniyan nan babba ko karami a nesa ko a kusa wannan abin yana cikin ilimin Allah Allah ya san da shi ba sai abu ya faru Allah yake sani ba a'a sai Allah ya san abin sannan abin yake faruwa da duk abin da ke faruwan nan Allah ta'ala kewaye da ilimi da shi da aka ilimin Allah ta'ala ya san duk abin da ke fili gaba ɗaya ya san duk abin da ke ɓoye gaba ɗaya ya san duk abin da ke farko ya san duk abin da ke faruwa ya san duk abin da zai faru Allah ya san akwai ya san babu ita kanta babun Allah ya santa ita kanta akwai din tana cikin sanin Allah ilimin Allah jahilci bai gabace shi ba sannan ko mantuwa ba ta riskarsa ilimin Allah ta'ala baya karewa ba shi da iyaka komai Allah ya sani a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada abinda zai yi da wanda ba zai yi ba da mai yiwa yiwa duk suna cikin ilimin Allah ya alamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu qabla an yakun ilmuhu yashmalu al ma'dumat wal mustahabbat wal mumkinat wal jaizat ظواهر الأمور بواطن الأمور غير مسبوق بجهل ولا ملحوق بنسيان sannan Allah ta'ala martaba ta biya rubuta komai komai a wajen Allah rubutacce ne shi sa sai na hufi imamin mubin komai yana nan a rubuce a lauhul mahfuz Allah ya iya halittar da zai tun daga farkon duniya har ƙarshenta ta manya da ƙanana na fili da na ɓoye na tudu da na ruwa masu motsi da marasa motsi wanda ake gani da wanda ba a gani duka Allah ya tsara musu rayuwarsu ya musu budget abinda za su ci abinda za su sha abinda za su rayu inda za su rayu dan adam gaba ɗayansa tun daga annabi adam haya zuwa haihuwar ƙarshe Allah ya san mutum nawa ne dukansu ya musu budget ya san baƙaƙe kaza ne farare kaza ne mata kaza ne maza kaza ne dogaye kaza ne gajeru kaza ne masu kiba kaza sirara kaza wada kaza dara wada kaza duk Allah ya rubuta wannan abubuwan ya rubuto musu arzikinsu mai za su ci gaba ɗaya gama bajet mai za su sha gaba ɗaya gama bajet abinda za su samu na arziki na aure na haihuwa na kasuwanci na sana'a na shaƙiyin wa sa'idu duka Allah ya rubuta wannan so da haka wannan littafin muke bi wannan tsarin littafin muke bi kuma littafin babu wani makhaluki da ya san me a ciki in ba Allah ba ƙarya mutum yake gaya maka ga abin da zai same ka gobe bai isa ba wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu sai dai ai khardado ko ai lissafi ko ai taharrus amma sanin gaibu sai Allah ta'ala shi kadai sai wanda ya ga dama ya bincina masa wani bangare na gaibu ya sanar da shi kama annabawa da yake sanar da su abubuwan da za su sanar da mu waɗanda Allah yake so mu sani game da lahira gaibu ce duk abin da zai faru a lahira Allah ya gaya annaba sun gaya mana akwai siradi akwai sikeli akwai mizani gashi abin bai zo ba amma duk mun san shi a cikin alkur'ani wannan gaibu ne Allah ya sanar da annaba annabi ya sanar da mu saboda haka wannan shine wato abu na biyu abu na uku babu abin da zai faru sai Allah kuma ya ga dama ba mai wa Allah tilas ba mai yi wa Allah tilas sai Allah ya ga dama wa ma sha'una illa an yasha Allah sai Allah ya ga dama faruwarsa ko kaunan ko shar'an sannan abin zai faru sawa'un na abu ne na yau da gobe ko ku abu ne na shari'a na hukunce hukunce sai Allah ta'ala ya kaddara ya gamsu ya yadda amma bawa yada da zabi akan abubuwan shari'a bai da zabi akan abubuwan kaunu abubuwan kaunu ba ka da zaɓi Baka ka zaɓi waye babanka ko babaka ba ƙaddara ce kawai ka ga babanka da babaka diya da ka ga su ka karɓe su haka ya za a halicce ka mace ko namiji Baka zaɓa ba baƙi ko fari Baka zaɓa ba a afirka ko a esha baka zaɓa ba wannan duka abu ne da ya zo maka kaunan yaushe za ka rayu yaushe za ka mutu baya cikin bajet ɗinka kai dai ka jira abinda Allah ya kaddara dan adam ya ce kulfan fantaziru ku jira inna muntazirun muna jira ila ajalin musamman Allah ce komai a jira lokacinsa komai a jira lokacinsa shi yasa dan adam daga nan sai rayuwarsa ta koma jira dukkan mu nan jira muke yi jira ake ai aure jira ake ta samu ciki jira ake ta haihu jira ake a yaro ya wayo jira ake ya je makaranta jira ake ya gama ya rubuta fefa jira ake rizal ya fito rizal ya fito jira ake yi a samu mai admission a jira admission a jira sakamakon result in an shiga jami'a jira ake a gama in an gama jira ake a karɓi certificate in an gama jira ake a samu aiki in an samu aiki jira ake a ritaya in an yi ritaya jira ake fansho da gratuity ya fito daga nan jira ake a mutu kuma in kasuwanci ne jira kake ka siyo jira kake ka kafa mai siye ya zo kana jiran mai siya ya zo ya siya jira kake ka siyar in ka siyar jira kake ka karɓi kudin ka je ka sake siyo wasu haka za a yi ta jira in ka je tasha wasu na jiran su hau wasu na jiran su sauka in ka je airport wasu na zazzaune suna jiran jirgi ya sauka na ciki suna duba agogo yaushe suke jiran shi kuma ya sauka har da wani abu waiting room ana jira a iyakot ana jira a tasha ana jira a gida ana jira in mai gida ya fita ana jira ya aiko da kudin cefane jira ake duka rayuwar jira ce in siyasa kake jira kake sunan ka ya fito INEC ta saka akan zaɓe jira kake lokacin zaɓe ya zo jira kake a jefa ƙuri'a jira kake a faɗi sakamako jira kake ka tafi ofis jira kake tenuwa ka ta ƙare jira kake ka shiga wata duk jira ne jira Allah ce ku jira ba dai alƙiyama ba ku jira ta kana nan kana na sai ga jira kake kayi wayo kayi girma ka mutu shi ke na rayuwa ta kare to Allah ta'ala ya sanya waɗanda duka ƙarƙashin mashi'a yasa in ka ji daɗi ka ce Allah na gode in ka ji ba daɗi ka ce Allah na yi haƙuri ajaban li amrin mu'min Allah ya ce babu mai iya ɗaukar rayuwar duniya da daɗinta da rashin daɗinta da farin cikinta da baƙin cikinta da ciwonta da lafiyarta da dariyarta da kukanta Hmm? da tafiyarta da dawowarta da shigarta da fitarta da haduwarta da rabuwarta ba mai iya karɓar wannan sai mumini wani idan ya samu sai ya amfani da samun ya saba wa Allah da Allah ya bashi ilimi ya samu makamin saban Allah da Allah ya bashi kuɗi ya samu makamin saban Allah da Allah ya bashi mukami ko kujera ko kaki ya samu abin da zai saba Allah wani kuma da ya samu mulki sai ya adalci da ya samu kuɗi sai ya alheri da ya samu ilimi sai ya aiki da shi ya koyar da ya samu mukami Allah Allah yake wasu ma zo samu irin wannan mukami baya mugunta baya sharri baya hasada baya keta baya mugunta domin ya san wannan ba zai dakatar da komai ba sai dai azabtar da shi shi so da aka mu karba hukuncin Allah mu yadda da Allah mu gamsu mu ba Allah mu tashi mu aiki imani da kaddara ba yana nufin ka ce to tun da dai an rubuta dan wuta dan wuta ne dan aljanna dan aljanna ne to me yasa muke ta aiki sai mu ce aikin alama ce ta cewa kana kan tafarki dan wani ba zai zo masallaci ba da an fara hudu ba duba agogo yake yana jiran ai maza a gama da an fara sallah jira yake a gama ya koma ya je kuma shi ma ya jira wani wani ko baya jin daɗin aikin addini wani yana jin daɗinsa? sa wani ba zai ji daɗin yin sallah ba wani yana jin daɗin ta tun daga nan an raba fa kullum muyassarul lima khuliqala mai jin daɗin ibada tun daga can ya nuna a littafinsa shi na arziki ne wanda bai san addini bai san Allah wani da an ce Allah ya ce sai ce za ka kawo na magana addini bai son a ce Allah ya ce bai son a ce manzo Allah ya ce bai son a ce sahabbai sun ce bai son a faɗi gaskiya bai son a yi magana amana da adalci da zaman lafiya da cigaba da alkhairi ya zaɓa wa kansa inda za shi tun a duniya wani kuma da abin alheri yana so da abin sharri yana ƙi da abin gaskiya yana yi da abin adalci yana yi yana riƙon amana yana cika alkawari yana gaskiya baya yaudara baya ha'inci baya zamba ya gamsu da cewa waɗannan abin da aka faɗa yana yi kuma bai hana shi arziki da wadata ba saboda haka wannan hukunci ne da Allah ta'ala ya kuma tsara shi akan waɗannan matakai sannan komai ka gani halitta Allah ne da mu da ayyukanmu wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi halicce ku shi halicci ayyukan da kuke aikatawa wadda mu tashi mu aiki mai kyau mu tashi mu shiri mu tashi mu dage mu karantar da 'ya'yanmu mu koya musu ilimi mu koya musu tarbiyya mu koya musu sana'a kada mu bar 'ya'yanmu su zama 'yan daba su zama jahilai su zama marasa tarbiyya wannan amana da Allah ba mu kowa tsaya kula da 'ya'yansa ka koya musu ilimi ka koya musu tarbiyya ka koya musu sana'a wani dan mai ƙoƙari ne tura shi makaranta wani mara kokari ne tura shi kasuwa wata ran sai ga ɗan kasuwan ya yi ƙarfin da zai ɗauki wanda ya gama makarantar kowane iri Allah baka karɓa in mace ce yi mata tarbiya ɗauki mutumin kirki ka bashi ko bayi da ko sisi zai mutunta ta zai darashta ta aurar da yayanku ga mutanen kirki ko yayanku kyakkyawan tarbiya ku shaƙu da su ku jawo su a jiki kaka guji yayanka zauna ku dinga hira da su kana jin tunaninsu da ra'ayinsu mun zo wani zamani da in baka kula da yayanka da zuriyarka sai gabaki ɗaya su kama wata hanya kai kana wata hanya daban matanmu amana ne mun ɗebo su daga wasu gidaje mu tsaya mu kula da su mu kula mu tausaya musu mu mutunta su mu girmama su sun zo da kansu ya ƙare sun zo da ƙuruciya ta ƙare sun zo da budurci ya ƙare sun mana haihuwa sun tsufa in mun yadda su ma ba mai ɗauka ba matar da za ka saka yanzu da 'ya'ya rabe-rabe, fuskarta ta yi tamoji tamoji nono ya zube tsufa ya zo wani ya ɗauka tun da kai ka gama da ita riƙe ta a ƙarasa haka in ta zage ka kanka ta zaga in ta ma sharri kanta ta yawa domin in ka faɗi gidan ya faɗi to da haka kai ne mai gida ka tsaya ka kula da matarka ka tausaya mata ka mutunta ta ka ɗauka ko ta maka ba daidai ba shine jarrabawarka tunda baka je badar ba baka je uhudu ba to anan za a jarabce ka bata maka rai ka yo cefa ne ka yo ka je ka kawo abinci ka kawo shinkafa ka kawo kayan girki ka biya haya ka biya mai ka biya sabulu ka biya omo ta ce maka saura manda duk abin nan da kai ta ce saura kaza da gida baka kawo kaza ba ka ji wani abu ya kulle ka anan gurin ya sauka duk abin nan da ne ba a ce an gode ba to wannan jarabawa ka kenan da ita za ka shiga aljanna tunda baka je badar ba baka yi hijira ba duk wahalar da aka sha ta musulunci ba da kai aka sha ba to sai Allah ya kulla ma kai asara a kasuwa ka gamu da aboki mara mutunci ya ci amanarka ka gamu da wancan kai waɗannan jarrabobin da su Allah zai kankare mana zunubi ba mu daraja saboda ka amanonin da muke yan kasuwa mu yi adalci mu yi gaskiya mu rike amana amana kadai da gaskiya ta ishe ka jari a kasuwanci manzo Allah ce duk dan kasuwan da ya rike amana ya rike gaskiya ya rike bayani Allah zai sa albarka a kasuwanci. shugabanni da suke sha'awar mulki da siyasa ku yi adalci ku yi gaskiya ku lura da waɗanda suka sauka gwamnoni nawa ne a ƙasa shugabannin ƙasa nawa ne a ƙasa ciyamomi nawa ne a ƙasa 'yan majalisa nawa ne a ƙasa sun yi sun gama an musu jiniyar ta ƙare an musu busar ta ƙare an musu faretin ya ƙare sun hau kujerar sun sauka ku duba rayuwarsu bayan sun sauka ya suka zama na sha zuwa ga wasu gwamnoni suna jiran su ga wasu gwamnoni shi ya sauka ya je kofar gidan wani yana jiran ya fito da kuma shi ake jira ya fito shi yake cewa a yanzu shi ma cewa ake yayi shi ake busa sai ya ji ana busa wani shi ke ba da umarni sai dai shi ma yanzu ya karba to haka duniya take juyawa take yi da za ta dawwama a hannun wani kai ba za ta zo hannunka ba in ilimi gare ka wannan ilimin baiwa ce ni'ima ce daga Allah kai aiki da ilimin ka yada ilimin ka karantar da ilimin ka gamu da masu kirki ka gamu da wawaye wani ya zage ka kai haƙuri wani ya be ka ka ji daɗi duk wannan rayuwa haka take tafiya ba za ta ƙare ba saboda ka imani da ƙaddara shi zai saita rayuwar mu ya hana mu baƙin ciki a lokacin da muka rasa ya hana mu alfahari a lokacin da muka samu ya hana mu fidda rai a lokacin da muka yi sabo sannan mu sa rai mu kalli Allah a matsayin mai rahama mai jin kai sannan mu ji tsoron gamuwa da azabarsa mun saba masa Allah ka yafe mana Allah ka yi mana afuwa Allah ka yi mana gafara Allah ka shiga lamarinmu Allah ka kankare zunubanmu Allah muna roƙonka al'amarin Allah Allah nas'aluka al-imana Allah imanan sadiqan wa yaqinan thabitan wa qalban khashi'an wa ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala Allahumma raddina bi qada'ika wa barik lana fi ma qaddarta lana waj'alna min as-sabirin ash-shakirin Allahumma aslih ahwal al-muslimin fi kulli makanin wa hafaz biladana min al-fitani ma zahara minha wa ma batan umurina lima أمورنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون